ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم dukkan kafirai mushrikai da ma'abota littattafai ba sa son a saukar muku da wani alkhairi daga ubangijinku mai yawa ne ko kaɗan ne sai dai Allah yana keɓance wanda ya so daga cikin bayansa da rahamarsa ta annabta da wahayi Allah ma'abocin falala ne mai girma wani alheri da zai samu wani sai daga gare shi yana daga cikin falalarsa aiko manzo da saukar da littattafai